baya ma dai ga rayukan da aka rasa hakanan ma kuma akwai wasu makiyaya fiye da ɗari da hamsin da kawo yanzu ba a san inda ma suke ba kamar yadda shugaban kungiyar miyatti Allah a jihar Taraban Jauro Sahabi Mahmud Tukure ya bayyana wa manema labarai a Jalin Gofa da jihar inda ko ya buƙaci komin tsaro ne da a kai musu ɗauki. Zuwa na jiya takum da usa na gabin bakin ciki na ga mutanen mu a rana suna nan suna fitar da dukiyansu idan suna fitar din a takin nasu ake yi a gaskiya a yanzu hakan nan mutane dai wanda gawakin su aka binne su ya kai wutan mutane goma sha biyar amma mutanen da muka rasa a daji ba mu san inda suke ba ba ɗoriyan su akalla sun kai kusan mutane ɗari da hamsin ko fiye da haka wanda ba san inda suke ba sai dai kawai ga kai ana ganin su a daji ba masu shi yadda za a shiga a ji a nemo wani nabuwa babu su babu wanda zai kai wajen baka isa ka shiga kai kadai ba. to wai kowane hali ma waɗanda rikicin ya rutsa da suke ciki a yanzu har yau dai ga shugaban kungiyar. Suna kan hanya suna ta tafiya wasu nan primary school wasu kuma suna kan hanya da za su shigo su nemi tudun nasira. Eh, muna roƙon kwamishinan 'yan sanda na jihar Taraba ya taimaka ya kara mana jami'an tsaro. Akwai Fulani mu wanda suke ɓoye a cikin dazuzzuka a cikin kurmi wasu suna kan dutse suna neman yadda za su fita. Idan sun fita kamar an ga mutuwa ne bin su ake yi a kashe su. Haka zalika wani da ya zaici yankin kira koyi ga gwamnatin jihar Taraba ne da ta hanza ta ɗauka mataki gani yadda lamarin ke neman kazancewa. Bello Alhaji Ahmadu Mbela Secretary Tabital Fula gwamnati ta sa ido tu ranar Ladi har zuwa yau ana ta kace Fulani ana ta kace dabbobi to yanzu muna kira gwamnati ta a bar dabbobi su fita tunda mutanen Usa da Takun sun ce Fulani su fita musu kasansu Fulani za su fita. kawo yanzu dai duk kokarin ji daga bakin shi shugaban garma hukumar usan mr rimskwaye hassan karma kan abubuwan da ke faruwa fa abin ya ci tura domin kwana ta buga wayarsa sama ba a dauka ba haka na kuma babu amsa sakon karta kwana da na yake masa ko da yake wani jigo kungiyar ci gaban al'ummar kutep ya ko musanta wannan batu da cewa masu aka so matakala to amma ko ce yanzu haka ma suna kokarin shawo kan lamarin ni sunana danko dan juma ni ne chairman na ashen dakin ma ni kai na ban ji da abin da ya faru ba abin da ya faru shi ne fulani ya take ke bira goma har ma nuna cikin eh, internet me kuke ku shugabanni domin a sasanta eh, a cikin gaskiya yi yau kai kwana ba wa baki ba hmm. muna kira muna meeting kowa ya bari fara. to a gidan fulani ba musamman za mu samu ba don su yanzu haka nake ga kan nan kauyukan kute guda tara sun gudu da zaka suna cikin wuta tun tafi hafu kuma gida na kan ce gamsa da sun fi biyu. kawo yanzu tuni fa aka tura jami'an tsaro domin maido da doka da oda sp dabi misal kakakin rundunar 'yan sandan jihar taraba ya kuma bai nami irin matakan da aka ɗauka. kai yanzu da nake maka magana ci kwamishinan yan sanda mai girma yakubu yunana babas da wadansu jami'an tsaro a da shi assistant commissioner na operation dinmu magana suna nan a gefen wusa da ukari da kuma sauran eh, jami'an tsaro mobalawan mu kuma suna nan already suna tabbatar da cewa sun karasa sauran abin da ya rage wato na tattaunawa da kuma kawo karshen wannan abu muna tattara bayanai bayan mun gammala aiki daga nan za mu da bayanai ko an rasa rayuka asp david misal kenan da ke zama kakakin rundunar 'yan sandan jihar taraban ibrahim abdulaziz sashin hausa na murar amurka daga jalingo a najeriya